Irmiya Sura hudu In za ka komo, ya Isra'ila, ka komo gare ni, in ji Ubangiji, in ka kau da gumakanka masu banƙyama daga gabana, ba ka ƙara karkace ba, kuma in cikin gaskiya da adalci ka rantse, muddin Ubangiji na raye, to, al'ummai za su sami albarka da wurinsa, kuma a cikinsa za su ɗaukaka. Ga abin da Ubangiji yana cewa mutanen Yahuda da kuma na Urushalima. Ku nome ƙasarku, kuma kada ku yi shuka cikin ƙayayyuwa; ku yi wa kanku kaciya ga Ubangiji, ku yi wa zukatanku kaciya, ku mutanen Yahuda da mutanen Urushalima, in ba haka ba hasalata za ta sauko ta ci kamar wuta, saboda muguntar da kuka aikata za ta ci ba wanda zai kashe ta, masifa daga arewa. Ku yi shela a Yahuda ku kuma furta a Urushalima ku ce. ku busa ƙaho a ko'ina a ƙasar, ku tā da murya da ƙarfi ku ce, Ku tattaru, bari mu gudu zuwa birane masu katanga, ku tā da tuta don zuwa Sihiyona, ku gudu ku nemi mafaka ba tare da jinkiri ba, gama ina kawowa masifa daga arewa, mummunan hallaka kuwa, zaki ya fito daga ruƙuƙinsa mai hallakarwa, al'ummai ya kama hanya, ya bar wurinsa don ya lalace ƙasarku, garuruwanku za su zama kufai babu mazauna, saboda haka ku yafa tufafin makoki, ku yi makoki da kuka, gama fushin Ubangiji bai juye daga gare mu ba. A wannan rana, in ji Ubangiji, sarki da shugabanni za su fid da zuciya, firistoci za su razana, annabawa kuma za su yi mamaki. Sai na ce, Kash, Ubangiji mai iko duka, yaya ka ruɗi mutanen nan da kuma Urushalima gaba ɗaya? haka ta wurin cewa za mu zauna lafiya sa'ad da takobi yana a maƙogwaronmu, a lokacin da za a faɗa wa mutanen nan da kuma Urushalima cewa, Iska mai zafi daga tuddan hamada za ta hura zuwa wajen mutanena, amma ba don ta sheƙe ko ta rairaye ba, iska mafificin ƙarfi ta fito daga gare ni, yanzu na zartar da hukuncina a kansu. Duba, yana zuwa kamar gizagizai. Kekunan yaƙinsa suna zuwa kamar guguwa, dawakansa sun fi gaggafa sauri; kaitonmu, mun shiga uku, Ya Urushalima, ki wanke mugunta daga zuciyarki ki sami ceto, har yaushe za ki zauna riƙe da mugayen tunani Murya ta shela daga Dan tana furtawa masifa daga tuddan Efraim, A faɗa wa al'ummai wannan, a furta. wannan game da Urushalima, Sojoji masu ƙawanya suna zuwa daga ƙasa mai nisa, suna tā da kirarin yaƙi a kan biranen Yahuda, sun kewaye ta kamar masu gadin fili, domin ta yi mini tawaye, in ji Ubangiji. Halinki da ayyukanki sun kawo wannan a kanki, hukuncinki kenan yana da ɗaci, ya soke ki har zuciyarki, azabana azabana, ina birgima cikin zafi, azabana, azabar zuciyata, zuciyata yana bugu a cikina, ba zan yi shiru ba, gama na ji ƙaran ƙaho, na ji kirarin yaƙi, masifa kan masifa, dukan ƙasar ta zama kufai, cikin ɗan lokaci aka rurrushe tantuna nawa, mafakata ba zato, har yaushe zan dubi tutar yaƙi in kuma ji ƙarar ƙaho? Mutanena wawaye ne, ba su san ni ba; su ’ya'ya ne marasa azanci, ba su da fahimi, suna da dabarar aikata mugunta ba su san yadda za su aikata alheri ba; na dubi duniya na ga cewa marar siffa ce babu kome, sammai kuma haskensu ya tafi, na dubi duwatsu sai na ga suna makyarkyata, dukan tuddai kuwa suna lilo; na duba sai na ga ba kowa. kowane tsuntsu a sarari da ya tsere, na duba sai na ga ƙasa mai amfani ta zama hamada, dukan garuruwanta sun zama kufai a gaban Ubangiji, a gaban zafin fushinsa. Ga abin da Ubangiji yana cewa, Dukan ƙasar za ta zama kufai, ko da yake ban hallaka ta gaba ɗaya ba, saboda haka duniya za ta yi kuka, sammai a bisa kuma za su yi duhu, domin na yi magana kuma ba zan fasa ba. Na yanke shawara ba kuwa zan janye ba; da jin motsin mahayan dawakai da maharba, kowane gari ya ruga da gudu, waɗansu suka shiga kurmi, waɗansu suka hau cikin duwatsu, dukan garuruwan sun fashe tas, babu wani da yake zama a ciki. Me kike yi, ya wadda aka ragargaza? Me ya sa kika sanya malufi, kika sa kayan adon zinariya? Me ya sa kika sa wa idanunki tozali? Kin yi kwalliyarki a banza, masoyanki sun barki, suna neman ranki. Na ji kuka kamar na mace mai naƙuda, nishi kamar na wadda take haihuwar ɗanta na fari, kukan diyar sihiyuna tana haki da kyar take numfashi, tana miƙa hannuwanta tana cewa, Wayyo ni kaina na suma, an ba da raina ga masu kisana.